Allah ya isa duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalacewa wannan daren. Ya je warin ka dora min laifi ne. Anya a cikin hayyacin da kake kuwa. Na san iya adadin mutanen da aka yi bikin nan. Shit! Ah, ya are all inconclusive. Zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je. 心。 amarya da ango za su sallama dukkan baki daga nan za su wuce gida kai ina wallahi ba zai yi ba saboda me akan me ba mu san yancin mu bane wannan an cin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a gurina ranar farin ciki na an mayar mata shi ranar bakin ciki ku kawo mun shi nan an kyale an kai kai gun da nake so a zo kai kai sa jiya wannan zalunci haba kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne ki kuma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana a nan ba ku tashi mu tafi ha ta so ta sani a cikin matsala zan zo in tattime ki in ajiye ki da karfi yanzu nan matar tawa kana amarya an wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ya taɓa ta idan ban sa ko mun tashi a nan kowa mutu ba shege ne duk sharrin da kowa kulla sai na warware shi a nan na mutu kawai na mutu kawai a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya mashi ta mata ta a ɗaki lafiya lau duk da wannan masibar ba ta fara ba shaf ija dama aikin da wannan malamin ya aikata kenan kullum sai ya da shirbi a sauro yana zaune sai ka ce na Allah mai gida kenan ai ni tun ranar da aka kawo wannan malamin gidan nan wallahi hankali na ta kasa nitsuwa da shi saboda gaba ɗaya ni hankali na ne kwata-kwata bai kwanta da shi ba tun ranar da aka kawo shi kai baka ga abin da yawa uwale a cikin gidan nan ba wato me ya mata kai ka san me ya mata haba lami dai tun da ina aiki baki taya ni fa dan Allah ki taya ni wanke gidan. wallahi ga sharan nan da nayi baya na duk ya tsaya. Gidan nan babu wanda zai fito ya shara in baka yi ba. Ai masalan gidan sharan gidan kenan. Allah ya raba. To mala. Kaga gida. Eh. Room 7. Taki mai Shine ka. alhaji wannan ko ita ce mai sauke baki in sun zo <laughs> ga tana ita ma tana gida ne ke ma <laughs> yar baby yar baby yar baby ni matan aure ce kar kai gangancin taba jikina wai dan Allah oga me yasa kake kama na wannan katan garin cikin gida ai wannan zuwa da mutunci ne ko sallama ba ku ba ku shige kuka shiga kuka kuka same mu a ciki habaran Allah a oga ita oga an ga miki ko oga karamin mutum ne gidan haya wannan gidan kowa ne kowa ne gare da kudinka komai yana doka da baki wasa waya fadi haka wannan gida zai yi ba barau zai yi ba baroniya zai ba zai yi ba da sanda zai ba ma'aikaci prison zai yi ba safety zai yi ba mai tura baro zai yi ba zai yi ba budurwa ko shori zai yi ba mata zai yi ba karwa zai yi ba goro kowa inda yana da kudin shi me so windo daki mai windo biyu zai bada dari tara so son daki me windo da ka bada dari bakwai Allah ka karfa mu da sharin gidan haya oga eh? ka ce wannan gida gida na kowa da kowa ne kowa f43 kowa har mutanen maza kowa ne ne da kudin shi to kana jina kafin ka kai ni daki na eh. ina son a yi shela kowa da ke gidan nan ya fito don a tabbatar da malam tunimu ya shigo gida yau zan tuɓe tik zan wanka ruwa a gidan nan zan wanka gini zan ya ah. da Allah ka bari mun wanka mana haba a kutu da kai in ta ka kuriya ya kuma kuji zimu ba wani zai bani kuji kuma kan kuri in ka kuri mai biya ya da yana samu mai biya ya kitana nan lamba ne aiki na bakwai abu kamar wasa mai gida gaya maka ya cire kayan jikinsa ya ci gaba da ihu a tsakar gida ya rika ihu a tsakar gida sannan ya yi wankan shi ya shiga ɗaki tun ranar mai gida na ce wannan ba malami ba ne shaidani kawai aka kawo mana gida ija ya ubangiji allah ka raba mu da zaman gidan haya allah ya ubangiji ka hore kowa ya gina nashi amma wannan gidan ba gidan zama ba ne shi kuma Allah ya shirye shi wannan rayuwa gaskiya sai addu'a muna cikin tsaka mai wuya Allah ka hore mana sau da kimani ne samu canjin aiki wala in samu ko fili ne in samu ko kwata in gina <coughs> wannan gida wannan gida ko gida tururuwa sai haka surutu surutu eh eh eh ana ana mutum si. a nan zan yi mirke da ga wanda zai yi mini magana shubansi wannan hindi ya sufa ga Salama ne. Dan sanda Ah. ba dai ba kaɗan zaki ba a nan ni mana amma sai masa da si san because mutanen gida na ba su ba ni na yi ba da si ba da ni ma son yi marke dai in hana su bai si au kina so ki ce za ki hana mutane batun rana kenan eh to ki ba hankali ina to jiran ka tun jiya bin ganka ba eh, eh, menene ya faru aikin kwana ne eh ka kwanta a siti sauro yana ta shubanka a'a mama iyabu ki ba hankali Ok, eh, sorry da kaza baya hana yankan kaza ta dauki hiri ya kwa wannan matanka hmm? wannan matanka feri eh, ah, ita ah. mata ta kenan matanka feri my wife my wife ya kwa naka haka ne hmm. Hmm. ka tafi jiya menene ana cewa namiji ba matanka ba ya shiga mata daki matanka to menene ana sai miji eh? namiji wanda ido gurin matarka eh ba kuma shine mijinta ba farto eh. kenan da Hausa farito. Eh, sai feminin kwarto farito da matanka jiya kwarto hmm. iyamo iyamo su fi saurara tukunna kina so ki ce kwarto ya shigo ya zo gurin mai daki da abubakar dama hmm. kana san bakin titi soro nan sun baka nan kwarto da matan ya ni. a nan ɗaki na. eh kulito. in bẹ́ẹ̀ kulito. Mhm. múrítà mhm. làwọn ọmọdù àwòrí wọn sége mọ̀tò sége ìyàwó sége mújì sége dúkàbí ségesège yálà tún sínú èmùkù. Yes, yeseke tanihi nsiga nyiamala nyiamala nyiteba sakura, sasanta ta kamar ta ya sasanta koko to magana sasantawa amma kuma an aure da zargi billahi da sai kin bar gidan nan domin kin bani mamaki ban taɓa tunanin za ki ci amana ta Da Allah ka yi haƙuri wallahi shaɗin shaɗan ne ba zan sake ba. Da Allah ka yi haƙuri. ko ba ki sake ba banne dai na riga na gama gara da bani da miji ba ni da nauyin kowa a kaina nake bariki na ke da mijinki yake mai son ki mai kaunar ki amma don masifa sai da kika mai kishiya da kwarto ke na da ya she ki tafi tafi gida ubanki ka sha kwana dofa za ah! ki sha kwana dofa kuma billahi ladi billahi ladi idan na kama hmm. wai yana ina tukuni ina shiga hamu wai ba abin da zai hana ni kashe kai na kuɗa kuɗi da naman billahi domin ka tabbatar cewar ba irin matan ake nema ana Hausawa ya ce bayan wuya sai dadi, bayan dadi kuma akwai wuya kenan. karigo karigo sai na kwace mamu ƙasa yoni Allah ga dushe kes ah haba ina fatan dai baka manta da zuwan bakin ka a yau ba dai ko haba hajiya wannan wace irin magana ce bakin yan lelen kuma babata ai don haka ma nake fita ni da kaina zan karbe su mama na na ce bai kamata kai mana tsada ba kaga wannan motar haya ce ba wai kyauta zaka ba ba ya kamata ka duba ne to kaga wannan motar gaskiya haka ne kudin ta in dai har ita kai so kwa shine in dai har ita kai so kwa shine kudin ta wannan shine gaskiyar magana da na ga muku kaga wannan fa fitar dole mu yi ta da babban mota dan mu ba za mu yi ta da karamin mota a raina mu ba amma abin da nake so da kai kai mana ragi to in banda abin kuma kuna manyan yara daga faɗan farashi maimakon ku zari ko ku bari kun tsakuna ta tuni zizi saboda kai mace ce ai mace ce kawai mu ba za mu iya ciniki da ita ba duk abin da ta faɗa za mu iya bata amma kana gardin ka da kai ka ce mana wani ba za a yi ciniki da kai ba bayan ka riga ka sa abin ma dubbobo ne kawai kaga me abin da ku ba dubu biyu ya za ka bashi dubu biyu ai ka zira jiki one five ba shi a bashi dubu biyu dubu biyu to amma ku za ku sami saboda me in da gaskiya kenan in da kuna so haka za ku biya saboda shine gaskiyarta na mukun dan wuta ciki ne wallahi an zo neman alfarma a wajen ka irin ku ne ma kawai bari dai ba na abu ka tsaya ka kasa wannan gaɗin wallahi ni na gan wallahi da arzikin ka daga nan wallahi ka kai geji ba ka ƙara gaba ba wallahi saboda wallahi ka da kirki ni ko eh ba ina ka ganta to ni kuma in Allah yadda in Allah yadda ku ba za ku kawo ni ya ni ba ma in Allah yadda za ku tsaya daga nan inda kuke bala ma kwarso ya inda nake ba kai bros nan Allah ga nan fa baya cin nama ni ma ban cin nama wa ah, ina cin ina cin nama a a bi shi a hankali ka san me ka di share magana ne kaga ba ma ai zance ka ba dai mm. mota bace eh. ko ku ji ku nemi mota a ina a ai bulan barba a karkai mana ya zai ga magana a da Allah bane ka ku ji ku ka san baka san kai ka to kakka bar ma a to to shi karkai mana haka mana to dan ya hakuri ya hakuri ah. ya hakuri kaji maganar mota daban eh. maganar kuma rayuwa daban to za ku ba da hakan kuma sannan kawai dai ka sa a wanke mana ka je kawai ka wanke za ka bada haka eh eh je ka wannan mutum kafa shi kamar duk hagu ma kalli kansa man duk sanko zai zo raina mana hankali mu je mu dan shaka. Wow. waye ni ne nan yaka yala bai barka ne kana lafiya lafiya lau um, bakin ummi ne oh to to ba komai um, ko za ka samu da Allah kai mana magana da ita alhaji to ba kuma bismillah mu shiga daga ciki mana ah okay to bismillah a mu shiga Yau, to, bari je kira muku ita. To, to, to. Oh, to mun gode. Mun gode. An gaishe ki. Sannan ku da zuwa. Yauwa. Ai ni na zaci bacci kike ba ki samu damar fitowa ba. Tunda muka yi waya, ido na biyu sai kwanan goma. <laughs> To ga mun zo. shiga daga ciki a yi haka a to me hakan kawai <laughs> me hakan kawai kai hajiya hajiya don allah ko zan samu ƙarin abincin nan don wanda na karɓa na zuba maganin bera a ciki sai aka yi sa'a kuma berayen masu hankali ne da suka gama cin abincin sai suka ɗau murfin suka rufe maganin bera hajiya ban taɓa siyan maganin bera mai ƙarfin wannan ba ok zan sa jamila ta turo maka mu shiga daga ciki waye surukin na Allah bai daman wannan ne to to to to ya yi kyau na ji daɗi da yake kai kai ne sirkina amma da wannan ne ba zan ba shi auren ummi ba zan baka auren ummi amma da sharuɗa ƙwarara guda uku hajiya na ummi ku shiga ciki zan musu sharaɗi na ɗaya ka ku ƙara zuwa gidan da kayan aro wala ku ko abin hawan ku wannan kayan da yake jikinku wayannan nawa ne domin ni kadai nake amfani da irin su. sharaɗi na biyu shine ku je ku samu sana'ai wanda duk ka gan shi yake aro sutura yana sawa to ba shi da sana'a domin ita kanta sana'a tana sa mutum wadatacciyar zuciya kuma tana sa mai sutura domin ita ma sutura ce sharaɗi na uku shi ne ina son ku koma makaranta na tabbatar rashin karatu ne Shi ne yake sa ku kuke aro kaya kuma kuke rayuwa babu sana'aki waɗannan su ne sharuɗa da na ginda idan kun yi wannan ina lale marhabin da kafafuwanku a gidan nan idan ba ku yi haka ba kan ƙara ganin ku a gidan nan don na zo neman wannan bukata wannan abu da bai kai ya kawo ba a matsayin ki wanda yana tunani ko me na nema a gurin ki saki ya bani saboda na zo neman wannan abu ki rika kina ja mini aji kina mini yanga ba abun da kin sani kowa za ki iya bashi idan kin ga lama to barin gaya maka to duk wanda zan ba abuna to wanda yake wahalta min ne a duk lokacin da nake bukata don haka kai mutum ne mara imani da tausayi akan kuɗin haya wanda bai baka kuɗin haya ba baka saurara masa don haka ba zan baka abuna ba to tuwala eh? wani abu kada ki sashi a zuciyarki ki doka a zuciyarki ni mutum curci abu wannan da ya magana kudi magana wannan duka ya shirya zuciyarki ke dai abu da yana bukata ki ban shi shikenan wannan ba zai gagara ba zan baka <laughs> that's why i love you <laughs> amma da sharadi in faɗa to in ka yadda daga yau ba zan ƙara biyan kuɗin haya ba har nan da shekara goma ka yadda shekara goma eh ko ko ko ko katifa wannan shekara goma bai ba ba you don expire by ten years ten years bai ka a shekara goma ba my in terms of business in dai magana abun da ya shafi business na kan kuɗi ne ba zai yiwu ba gaskiya ne shi yasa kai kana son abun ka ni ma ina son abu to kirki kai kirki buka mana to sai yuri dole ka biya kudi haya kuma ka rike kayan ka mana eh zan biya kudin haya oh. amma ba zan bayar ba wheelbarrow pucha da chopan eh, keke pucha da chopan mereke da chopan eh da chopan din amma ai suna biya suna biya don hakan ba za ka samu ba uku kai kai banda da hauka mun zo mun ce ka bamu aranka sai ka ɗauki kayan alaji musa ka bamu wannan ai dabbanci ne kai wani da ina ne kai eh bala saurara bala saurara kar ka mai da karo yar iska ba yar iska ce ai wallahi yar iska ce dala dala ko kuka zo kuka same ni har gurin sana'ata kuka ce in ba ku kaya kaf garin na wanda babu irinsa ba kwa da kwa ne yake sa na duba kaf garin na alhaji musa ne kadai yake sa kayan irin wannan kai kai alhaji musa kake faɗa haka gatsau sun cewa sarki na ne ah, sarkinka ƙaryarka ce ta ja maka Allah da ka zabga mata tafi wallahi haba haba Allah wallahi baba wa kai Allah gabar a can kalan dangi kaga ina kai fa kana bar ma wata magana kana mar wani a hankali a hankali na farko fa ba da kowa zani ba wallahi ka ni da ba zan wallahi ba za mu ni da kowa zani ba zan ne ku kalle ni kaga kalle ni da kowa zani ba farko ka tuce ni ka ɗauki ka san kayansa ne ka ɗauka ka bamu kaga yanzu mun yi asarar kuɗi kuma ka sa mun yi asarar ta aure zala saurara an ki asarar auren ne a gaban sa kun ku ne saboda ku ne in iska matsiya a makaranta ƙarya ku ce ta ja muku in ban da iskancin banza iskancin wofi ban da ƙarya ku zo kuna daukan haya kaya kuna sa ku je kai wannan wai yana tunanin zamu da ku ne ƙarya ne ba wallahi ba mu da ku ba ni da kuwa Allah ba mu da ku ni da kuwa zan yi baka ma san me ko zan kwabe ne na farko ba za mu ƙara da ba a ba za mu ƙara ba na biyu sai aka yi munafiki talaka wanda bai san me yake ba shi yasa suka koro ka da kazawa ciki ka dawo nan kana wani ƙarya banza ƙarya wofi wallahi koro ni koro ne aka yi kazawa eh? ciki ai ba aro ke ban sa kayan mutane in bi duniya ta bi na kariya. saboda a ce a ce ni ni ni makareta banza makareta eh! an ne kunya ku je ku nemi aikin yi ku je ku nemi aikin yi sai dai ƙarya a gari ku dinga ƙarya ba mu ba mu ba mu ku kiyaye wallahi nan ka ci shinkafa wacce yarinyar da yar sai makocinka ne ya zo ba za na barki ba auren mu ba makawa sai da in rasa raina da na sai da ke zan yi zaman aure ba za na barka ba auren mu ba ni da ke mun yi ba misali a ce mafarrake zai saka mu cikin wannan hali Kuncin da zan yau yanayin sabai da misali Auren mu babu makawa akwai shi sai dai ba ne ba rai Za a ya kure sai a bani ke kin zama ruwan kashe goma bari na raina maza ya sai da irin zai na wani sai da yi zaman aure shahari hawaye masoyiya ta ki dai na kuka mu kara hakuri ni da ke mu dai na shakka ƙarshe yana tahowa wata rana za a yi mana baraka auren mu babu makawa ni da ke za mu zama ango da amarya zana barki ba auren mu ba makawa sai da irsa raina ban sai ke zan zaman aure nake so in ƙara tura maka da kati saboda ina jin daɗin irin kulawan da kake bani <laughs> kuma ina so gobe ta zama ranar da za ka fara ganina da gaske gobe zan ganki <laughs> ai baka yadda ba wallahi da gaske nake gobe zan ziyarce ka kuma gobe za ka fara ganina na gode allah ya kawo ki lafiya amin na gode kuma yanzu zan turo maka da katinka to shikenan na gode Allah ya kai mu gobe yawa bye bye ka je mutum ya ta zo gobe ka ba ka ce gobe dole akwai kashe kuɗi dole kaga dole mu je mu dan hada mata wani dan ƙwarya ƙwaryar liyafa tabbas koya yau haka ne kai bari kai ba caji ba shi allaji ba ci Allah wallahi kai ƙarya ne wallahi da caji da caji wallahi ba caji ne kamata mu yi yanzu kawai ba ran ƙara shin masara ne mutu waya na kafa ka ta yi baki ne wani gaji ta kowa ne wallahi yaran ni ta bagin yawo a gidan ne da musiba ka san ina ina wayan nan ji nake tana hamas a karkare na da Allah be kan da bo sai kano da mewa sai sai mata police mi ya faru ya sake ni ne ya sake ka talauci ko menene ya sake ka a mujika ya ce ka tafi gida ne ya tafi sai ya sake ka gida ya ce ki tafi gidanku hai me yasa ina ana yi dubu wannan yanzu bakin ciki na ɗaya ma abin da yasa nake kuka babanci ne duk matsala ta yanzu sai na koma ƙauye ƙauye kuma ba zan iya zaman ah, ƙauye ba da kowaye ba zan yi ba bare kuka ina ji daɗi ma da ya suke ni bai kai kalan ƙauye ba za ka iya zama a cikin wani gida me zai hana <laughs> ba ka ne masara ko da ka tauna kada ka kare yi ke za a yi sabon sisi ka doka ka doka dan kama mu Yoni, yoni. Ai, kada ki bata min nama. Kuje, kuje, kuje, to, to, to, to. Oh, oh. Fito mara mutunci, mara tunani, mara hankali. yana sakin mata da masa saka ka sha kya gas ne ka sha kya gas ne kuri ka mata nan na saki matata saki uku na saki matata na dawo da mataka dawowa hukuri kuma ya eh. kwarai kuwa <laughs> ai kuma baka san wani abu ba mhm. ka san saki uku ne mata mhm. mu kuma idan aka saki <laughs> uku mhm. aure ya haramta kana dawo wanka da ita <laughs> ni na dawo da ita zama ta dawo a zama ya haya nan gidan to kirkishin ka ba a nan gidan eh. wala ƙarya kuke ƙarya kuke bilal da zan muku eh. daidai yanzu eh. bilal da baka isa ba eh ladi na'am ku duba gidan nan kuka. daga farkon har in kana magana jawa zan kara maku duka yafa kayan kali da riba kayan kali da riba kwarai kuwa eh, daga san farko eh, zuwa nan karshe a cikin dakuda ashirin da goma na gidan nan wane ne ya yi maki wanda kana zan kare ni hankali <laughs> wannan dakin <laughs> wannan ya maki baki wannan ka zabi da ah. a nan kofar dakin in sha Allah zan kashe ki a nan ka ka sha maka Allah ka kashe ta belawe ko Allah taimake ni in Allah ya taimake ni na yi dace na samu galaba eh. wallahi na kashe ta nan gurin za ka kashe mutuwa nan kwarai kai ka sa ka kashe dan haya shikenan saki nawa ka mashi saki nawa ka mashi allurar ya yaƙe na yau za ka kai saki uku saki uku ya raba kare matanga ko eh. ko wannan haya ya zo nan ba anan gida ba zama kake wallahi ƙarya kake yi ah. ya fitar da kayan sarrafa. Zan fitar da ke, zan fitar hamsin kafa hada soke meya ba ka biya kana biya kuɗi haya har kai mun da ba su kunna dama ta cika sa fito mun da ba su kun i fito mun da ba su kun katifa ta ce ka san na biya maka akwai akwai bindiga ciki za ta iya tashi a nan ba ba za ka shiga nan ba ina zuwa yaya gida ka ne ko gida ka ne kai uba wani ne ya baka haya uban ka ne uban ka ne ko bare alhamdulillah eh, eh. uba wani ne yana sa ya uba wani ne yana sa uban ka ne uban ka ne ko uban ka ne uban wani ne ya sa kai ya kwa uban hukuma ne wato kotu kotu bare kotu ne ya baka gida receipt na wa waye ya baka receipt <laughs> shi yasa ba na sa kudin shekara wata wata da kai iskanci wata da ya fita mm. nawa na biya wata din dari bakwai da su wasu dari takwas haka na biya na ni za ka yi wa tura haushi mu rabu da ita saki uku ka ɗauko ta ka kawo ta gidan nan kuma ɗaki na nawa ka bani kudi haya nawa ne ka bani kudi haya dari bakwai ko dari <laughs> uwarka dari bakwai ko ah, ka dubu da ah kapitan fita daga kenan in ka shi dubu daya ba ka ta tace nan idan kuma kana so da kiyana kullum ka san gama birka da nan kana so da kenan to shi ko kudi wata kai nan nan ka shiga ka canza daki farko to idan kuma ka ce sai wannan daki kare idan ka ce sai wannan daki nan nan da dakin da abin da yake cikin dakin har abada da kai da ka dangwale idan ka ce nan zaka shiga zaka biya dubu goma wata daya hm. wani ka zauka Hmm. ka bani gudun shiga na kina ba ko gidan uban kina gidan uban ka ne gidan uban kina kai gidan uban ka kai ba ka cafa ba ka mutunci fa ba ka da ba ka da labarin ba ka da labarin aikin dan sanda dan sanda ai kuran ya bangiji ban tilira rayuwar ka abu a dan sanda ne kai ba kuku hmm. abu cikin a police station who are you yes wai kuku kai kuku ne kallu dai ne kai kuku ne kallu dai ne shiga kunu kallu dai ne kuku ne kuku

tunanina gaba ɗaya ya kwanci kaina ya kwanci wancan watan da girma ka biya yanzu ga wannan wata ko kai akwai labari a wajenka akwai labari amma sai dai ba kilo ɗaya ne kawai a waje yanzu kaga idan aka bada da ɗari tara saura naira ɗari tara kuma abincin da yake ɗaki ya kare mu kenan mu kashe kanmu mu mai gida gaskiya ba zai ba amma ko fa gaskiya fa da fa kwanan titi fa gwara yunwa ba Allah Allah alaji duk fatsiya mutumin nan fa kawai ba za mu kashe kanmu ba saboda shi ba wai dari tara kace eh mana a to ai bakwai ne kuɗin ah, oh oh kaga muna da dari uku a ƙas na manta mai alaji kai duk da haka dai amma dai ka san ba za mu ba duk da ɗari bakwai mu ɗauka kuma za mu bari. Yayyayyayyay ya aka yi. ba tun da safe nake kiran wani a kashe sai nake da a daidaita yanzu nan same ka. Wallahi. Ba ni da caji. ba caji ba ki san me ba ai gaba ɗaya cajin mu mutun jiya ma ya dauke ba caji amma yanzu abin dubu ɗaya zan ba mai dubu ɗaya hmm? dubu ɗaya da zau eh. au ashe ma ba ji adam a gaskiya ne dan ma um, um, um kaga ba ta dubu ɗaya a cikin kuɗin nan ba ta ma dubu ɗaya eh ma ka ba ta ma a cikin kuɗin dubu ɗaya a cikin wannan kuɗin ba wancan kuɗin ba wancan me sai ka biya kudi tun da gobe ne wata ya kare za ka biya kawo kudi yanzu na a rubuta res a to malam ina ruwanka ka da gobe kai ne malam yalla ka kayar famu da Allah saboda me mu baka to yanzu ah. gobe ne na biya dai to gobe yau ne gobe yau ne sai ka bari gobe in mu biya ka ungokin ga a biya dai da tsohon ganga da ma biya boss ina fata na tana zine gobe dai dan gobe kama yanzu na idan ba kudi a juna <laughs> check out checking barin gidanka barin duniya ne barin duniya ne mana a wallahi ba da barin duniya bane kai ka muna da gidaje da yawa kawai dan ina ma kara ne baby ba shi dubu ɗaya mana bobo ya ko yana neman ƙari ne kaga a yayi sai ah, akwai kudi da <laughs> eh, shi kenan Allah kai mu lafiya amin Allah kai mu lafiya amin yawa shikenan mu ba ba ki shi ba ki zo mu mun zama baki hankaki gaba ɗaya mun zama hankali ya ke yarfa famu ne eh? haba da Allah haba da Allah eh eh da Allah ma ku ba za ku sa abin da yake mana general market general market Gaskiya yawa ba kake mana ba. Ya kake Ba yafe ba. Ba zan taba bari ba, ban taba bari kun abu wai tsaya ina zuwa mene dan Allah sai ihu kake wai ya kake mana wani talaka ne aka wa na gida na ruwanka okay ana suke ta ciki ne ko eh muna yi ana iske ta ciki eh. to tun ba biya kudi ba iskanci bai yi ba kenan in ya biya kudi za iya yi ko menene amma da biya kudi ba bai za a yi shi ba kuma ba mutunci to kaga kaga ka taimake mu ka san cewa wannan karan ne kawai aka samu akasi muna biya kada kara ƙara mana kwana biyu mana sai ka yi rafa ma ka zuba mana mutunci a idan mutanen gidan ka san mu monitor ba babanci ne du babanci ne du idan hukunci yana biyowa ta kan kowa bai dace a ce mu ya biyo hukunci ta kanmu ba mu yan gaban goshin ka ne eh, eh mana akwai mutunci saboda kai saboda kai kanin bank ne ko kanin bank ne akwai mutunci a guri guri ba da mutunci ba sai mutunci a guri guri ba ko kada wa wasa to sannan wannan gida na gaje shi guri uban uban da ya kashi na na gaje shi eh shi mai gaje guri uban da ya kashi shi to ha to wannan gida yanzu na tattara kudin haya na zai je gida za a sake mai kaka na akwati za a sake rufe shi kuma sabon rufewa ne da kudi wannan da kudin namu za ka sabon da kudin mu za ka sabon kabari da kudin ku za ka sabon kabari da kudin namu eh? me ke faruwa haka na ga sun fitar da kaya kamar za su bar gari ke dai ki bari wannan wa'adin su ya cika ka ne kudi kada ka shiga kin ga kina ji kin san me kina ji to ko ya haka ta faru wallahi kaddara nan ce da ta saba afkawa akan mutane yau ma ta zo kan ya ce sai mun fita kuma kashi to yanzu ya kuke so a yi kin san me taimakon nan da kika saba yi shi muke son ki yi mana yaya haka na police station ne ka kama barawo ko wani ya kawo shi gidan kuma kuma wani ne haka wannan barawo ne ko mai mawakaci ne eh, a ana ana a fama house eh, mawakaci ana ne ah, eh. ba mutum ba ba shi kada ne ba kai ya ya zaka mini haka ya zaka mini haka na gabanu ne ko ko sakati ya sakati ka ta ko mawakaci ka kawo shi nan kuma ba zan taba da wannan ba ka tafi sa ka ka kai shi can na ba da wani ba oga ka gama ka gama a kai ka gama kai ka gama mana you eh ka gama ka gama a'a ni zan dauka ne ni dala a ce ka gama kai magana ita kai magana kai magana ina ji ka to oga kai in ba baka manta ba ni ba zan manta ba lokaci da na zo na kama daki a gidan nan ka gaya mini ka ce gida na kowa da kowa ne of course ka ce gida ko karuwa ko mai aure ko ba shi da aure ko barawo ko dan sanda ya kama gida amma ba yi sana'a nan ba ya je ya yi sana'a da wuri kwanta na gurin kwanan to barawo ba mutum ba mahaukaci ba mutum ba ba na zai sata mahaukaci ba zai kwana nan ba zai kwana nan ba ba zai taba yi ba ba za a sa mahaukaci a nan ba ba zai taba kaga gida na wani mahaukacin nan ba eh. dadewa zai ba za mu zauna da shi wata biyu ai eh, wata biyu ana ya ci abu ne a ah, yana yana so a nuna mai daki ne da ya kuka kura ba ya fara kuka kura ba to ai daki yake so ba shi daki ya shi mutuwa na ba zai ko ba ba zai ba zai taba yi wannan gidan ma ku ce tunan ba zai taba ba zai kana ji eh? ka bude kunnan ka ba ni da mutunci akan wannan to na ji na gidan na wani saura kwana nawa ina ya kare saura kwana hudu kwana hudu to rike nan wannan hada na wutan gobe ka rike canjin kada ki je tuwa shiru ya guri za a baka daki yanzu yanzu wannan eh wannan kalma rike kawai a kawo a yi yana amma yana ba ta shaka yi mai aiki ne wata biyu kawai sai yau a ita za a bata kuɗi a kawo ma'aikata a sa

Allah in na tsinki ɗaya bayan ɗaya ana ɗaure ku. Kaji ko? Ba ni ne kawo kamar kashi na waye. Waye? Akwai matsala ba zai baka kudu a fitar da ah, ba. Jaki na wannan kai kai kai kana kana wannan. Ya haka ne? Mala na cikin kowa. Kasi a kawo. Kasi a nan. Are you a soldier? Taking me? Na cikin kowa. Are you a Na na old na old soldier. Ka ta. Da hanya nan. ma ala bi se bi na wa oga wa ye ba ma ko suwa ah ah ah ba se yuwa ba ka ce mai ko ta mu jini ma pa ba se yuwa ba ba ka ai ka kuri ka ai ka kuri ka ai abin ba do shi do shi Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Oga kana kana oga kana samun matsala wallahi jikin naka da sauki eh da sauki kai yanzu a jikinka ba ka jin wani abin na ma mutsul haka eh akwai sauro guda ɗaya na mu wai wai wai yana mun jiniya yana ma me jiniya me jiniya ka ce baka warke ba ce baka warke ba na ce da sauranka na ce da sauranka a ah. ah. ƙaniyarka a ah, ƙaniyarka eh. Saturday night ai ba abin da zai sa in zauna ai iskan maukaci kwana ɗaya ka targaɗa ni ka hana ni zaman lafiya wannan idan ya kwana biyu wallahi kashe ni zai to gudu karan gudu ba wanda ya san ma ina ne da ban matsi na wani